الرحيم صلى الله على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى أشكره الصالحين من إمام النووي رحمه الله تعالى ونقول لهم أتكلم وأنا صار بعد الخروج باب فضل الجوع وخشونة العيش ويطلق على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حضور النفس وترك الشبعات لكن يجب هذا أن تقومات المشرعة مقدمة حديث بيع حديث عائشة رضي الله عنها يوضع عليه إن شاء الله تعالى ما نسيت بعد حديث بيع مالك في حديث عمر عن عائشة الإمام رحمه الله تعالى سورة وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لنؤمن الله ثم بالله ثم البلاد تبحث أهلتي في شهرين وما قتل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قلت يا قالوا فما كان يعيشكم قائد الأسوداء الدم والماء إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأبصار وكانت لهم ملائكة وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملائكة ويؤتينا واتفق عليه وإن تكون على حديثه شيء أوضح ابن الزبير شيء ما يقول بعائشه بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الزبير تابعي لفرقانيوة منها يا حتى أصلي وحسن ما تكره بغيره لو شيء عبد الله شيء الله ابن الزبير من هو عبد الله ابن الزبير صحابي من هو مصعب ابن الزبير صحابي ما يجوز ما sahaja pula Juru adalah penyelidik Kalau tak kemudian buat Abu Bakar Abu Bakar Tak sedih berjawab Kalau tak semua kemudian buat Sofiya Bisu Abdul Muttar Itu berada asal Dan dia masuk ke sini Pada itu Jadi saya cuba ya yi ruka da waɗanda yake sahabbai ne kuma yana da cikin nan da nan nan malamai ma da ake kirkije su a zamanin sa akwai malamai da suka shahara a yanzu shaikun da su a kan fahara saba wa aurewa da zubai na yana da su a kan fahara saba a zamanin umar suna da ajiyu a lokacin da wata matsala تأثير المسلمين في المسلمين يترجمه ثم إلى الشاورة من الفقهاء سبعة من المشاورة وما يبدو وأن يمكن شيء عروة في الزبير wannan bawa ana ya kasance ina jami'in ilimin da ke shi kuma wannan akwai mai tsafta ya kasance kuma mai ibada da fara da su don haka ya tabbatar cewa a kullum wani wani ya kusa yi da kusa ko an yi kishi uku da fara ta kishi daya ne eh? abuwa ya kan rafa alƙur'ani kishi hudu ya fara ta kishi daya wani mun ke da ko ina ne ina sha da in ya fara ta na yin sha biyar din da rana idan dai kuma ya kan tashi rana ta wannan sha biyar din cikin tsayuwar gari sha biyar da sha biyar imam maraina ya zo hannun muraja kenan ɗan da zai karanta izini talatin da akwai wani mana biyu su sun tafi an ke saboda ka haɗi ne babba kuma malaman sani sun ce a rayuwarsa baki da bai taɓa fashi ba fashi su baya haka ya kuma yadda wani rayuwa da karanta izini goma sha biyar da rana idan dare ya sallar dare da wajen suna wajen haka ya ci gaba a tsawon rayuwar a baki da bai taɓa fashi ba sun so daya da ɗaya kan kusan yi babu ya kai biyana da gurin halin ibn walid to sai ya shiga galkiyar da wasan yana kallon kawai cikin wata da cikin mutum shi ya faɗi sai kafar ta kare kamar kuma sarki duka da a cikin wannan hali yana ina faru kuma na wannan karatu yake sawa to wata rana da aka kawo maka likita ya dubi kafa shi ne ce maka wannan kafar dan ba a yanke ta ba ta wurin ya shi sauran gangan jiki shi ne sai ce har ma an tsara a cewa wanda aka yanke shi dan shi dan a samu a yanke kafa ya ce wawo ana da shi kadai zai iya jurewa aka ce ba za a maka allura ko kuma a baka wani abin da za ka sha ya zanci gurin da za ka ji ba masa ba ya ce shi duk abin da zai iya ɗauke masa hankali shi bai yarda ba saboda haka kawai sai in shiga sallah a yanki kafa In shiga sallah aka zo aka yanki kafar kamar ba alkohol ba to shi ne malamin tarihi suke cewa shi cewa bai taɓa fashi ba a ɗaura ne da yawa ta a wannan a tsayi wannan tafiya da yake yi ba shi wannan ranar da ake yi wannan kaba ne ya su ba a lokacin da ake yi kaba yana cikin sallar sai bai su ba. Ubangiji Allah ya yi masa rahama. ga ma'aikata wanda suke hada alƙur'ani duk wasu ne yake so ya karfafa haddasa idan kai miji biyu da rana ko kuma ina biyar da rana ne dare kaza mu عن عائشة رضي الله عنها شيخ ما تقول حديث من عائشة بنت أبي بكر الصديق الذي كان وجه وجدا أنها كانت تقول سوى رؤيت عائشة ذات من سيرة سوى سنة أتيت irin bayan da suka suke kasancewa a cikin tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne tsanani da talauci ta tabbata su kana cewa wallahi ya na ukti na ranni da Allah ya kai dan ya kai dan dan uwata kenan shi dan wane ne ko dan wace ne dan asma saboda asma ta kasance wato ɗan uwar آه، عائشة رضي الله عنها والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال إن كنا لننظر إلى الهلال إن مخففة من التقينة أنت لما قالت إنا كنا ننظر إلى الهلال إذا أنت كون قالت كيف يمكن تبغي نوي أباكي وأكتي إن كنا لننظر إلى الجنان shi في ضمير ضمير شننا كنا نحن yace mun kasance da ne mun kasance da nan mu da gida muna kallon hila menene hila injirin wata kamar da kuke cewa farkon fitowar wata da ake ganin sa iri da kamar igiya a lokacin da wata ba aka zo da ƙarshen wata يتم قبعة أربعة حديثة تجيب الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الأهلة ما بعدها تبدو صغيرة ثم تكبر ثم تبدو صغيرة الله يجب أن يكون الآية يسألونك عن الأهلة كل يوم وقت للناس من الحج لأنه الهلال أرضى ما تصول الهلال من أين يوم بلا شيء كمان مسلم يقارن ترعى مسلم يقارن ترعى مسلم يقارن dan jinjiri idan ya fito da ya mahaifar mahaifiyarsa ya tsaye wannan kuka a a cikin ta ya yi kuka to sai aka kuma yawa ɗan jinjirin wata sama guda domin wata da ta tana zama ta cewa ga wata ga wata a sama wannan da ajiyar ne ya kawo cikin fasawa ita in kunna da nanzuru ila hilal lallai mun kasance mukan ga jinjirin wata ثم الهلال وساك غير جيجر الوضع ثم الهلال سنه ساك غير جيجر الوضع جلال الوضع دعوة جلال الوضع ما نوع جديد إنا إن كنا ننظر إلى الهلال مثل دواسة ثم إلى الهلال sannan mu sake ganin wata wata ثم إلى البلاد فإنه سيكون جنة وسجين إلى الوطن kwana ga wanda ya ce kwana sittin wani kuma kuci kwana na kwana sittin da kwana sittin ne gane wata biyu ba wata uku min kunna da mawqar ila hilal mutan ga fitowar jijiran wata a farkon wata ke kenan ko ma gila wata na biyu farkon wata na biyu sai su sami ganin injiran wata wata na wake wata ɗaya kenan aiki wata ɗaya kenan kuma ilan gila sannan kuma farkon wata sabon wata mukan ga injiran wata wata nawa kenan wata biyu kenan wato kwali cikin cin kenan kamar kuma watanni da abu an gane ko abin da ake nufi kenan da shi yasa yake sana'atu ahillatin fi shahrayn yace wata uku amma cikin kwana 60 jiragen wata guda uku ɗaya ne har guda uku amma cikin wata biyu an gane ko

sai na dole da ruwa al'aswada kamar da mu zo makaranta ga wannan shine mahallu shahid manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda yake shi zuhuru da kuma kawai cewa duniya kamar da muka yi wa a da suka gabata ba wai wani lokutan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa abinci bane wani lokacin dukiya dukan zo sosai amma kuma ya karfi ya sha waɗansu a kan kansa ko kuma ya zanto an rasa baki da idan ko kuma ya zanto akwai amma shi mu zana sallallahu ya fi fifita rayuwa ta lahira kan wannan rayuwa ta duniya kuma wannan wasu malamai suna bayani cewa a duniyar mana da wasu kafin da zai a tsara mutum lafiya idan kana ka samu lafiya sosai to abincin da aka dafa daban yake da abincin da ba dafa ba ban ce ka yi zama ba Allah ba ka gani ko ba za ka iya ba amma akwai akwai abincin da ba a dafawa irin su gwaiba irin su lemu irin su ayaba da sauransu dole abincin da ba a dafa ba idan mutum zai kiyaye da kyau idan yana cinsa ya fifita su akan wanda aka dafa da wuta yana kara mutum lafiya ciki sosai kamar da malaman kirku suka suka yi bayan da shi samun zana sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin mafi karfin mutane mafi lafiya mutane domin ya kasance akan yi wata biyu a gidansa ba a kunna wata ba to a lokacin da Aisha ba ana sai wannan bayani دعوة عروة ابو سبيل قلت سي عروة يا خالة يا كي خالة لكن ترى عيسى رضي الله عنها خالة فما كان يعيشكم إذا قلت لي بمينين من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكفر سيرا سيرتكم يقال أعاشه عيشة أعاشه أي أعاشه idan haka ne da mai manzo Allah subhanahu wa ta'ala yake ciyar da ku a gidansa ko sa idan har wata biyu ba a kunna sa fara sai ai ta ce a aswada da ji guda biyu an kasance ana ciyar da su da bakakin guda biyu yayin da yake da wannan makaji guda biyu Aisha radiyallahu anha da kanta a fassara ta ce at-tamru wal ma da dabino da kuma ruwa to kan ba da ne da haka aka Aisha da fassara at-tamru wal ma ita ce ce riwayar asar dan kuma ta bayyana abin da suke yi da al-aswadan at-tamru wal ma ya ma zo a wani riwayoyi daban wasu sahabai sun bayanin cewa abin da ake nufi kamar hadisin zubair da muka da kwanan baya lokacin da manzara suna cikin cin abinci ne zara kuma san abinci da su da tus abin da yau mai tun mara tus abin da yau mai tun da abin da ayi suke cewa wani irin nima za ta tambaye mu alhalin muna cikin wahala muna cin baka bakaki guda biyu a can mu wannan saboda haka duk lokacin da suke ce a kasuwa suna nufin a can mu kuma to a kano ne mun san cewa baki kwaya cewa na kudin najeriya farare amma galibi da mai nan madina bakaki ko da ajiwa za ka siyo za ka kudin cewa baki ne saboda haka ya kudu wa alaihi hada mustara zai yi mu ce shi al'aswad ne amma a ruwa me sa aka samu sa aswada al'aswada bakaki guda da suke ci a tamu da al-ma'ruf to da shi a can ba mun san cewa akwai bakaji amma alma kuma ba ba kuma bakajin ruwa ne Alai kamar hausawa sun yi wannan bayani. Duk ruwa wanda ya kasance ba a cakuda shi da wani abu ba, zuwa na bayan wheat ba haka, yana kiran ta bakin ruwa. Na kira kamar ruwa na wanda wanda shi ruwa ya hausawa ne. Duk wani mara wani na. Me yasa aka fara abubuwan guda biyu al'aswadan a ranar al'adun ruwa fari a jarabawa suka ce al'adiyaba idan suka ce al'adiyaban ya yi ne eh fararen guda ne ya yi ne su ana nufin da nono ko madara da ruwa kenan ruwa fari ne to amma ana hanci al'aswada to abin da ake nufi da wannan ba wani ruwan ba ne ba amma wannan ya shahara a harshen larabci cewar duk lokacin da abubuwa guda biyu suka haɗu to aka yi amfani da mafi shahara wa abubuwa guda biyu a kira su da suna biyu baki ɗaya ko kuma abin da ya fi sauƙin faɗi a baki a kira su da shi baki ɗaya kamar misali in na ce al'umarani na nake nufi al'umarani kawai guda biyu to da wani wani ne da wannan da umar الشرك طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرين العمرين أنا مثل أبو بكر بعمر كنا عمر ما يأتوا أبو بكر ما يأتوا عمر دمي دم عمر بن أبي سوية بيت إذا نجد القمرين me nake nufi a shamsu rafa shamsu ya girma ya yana da hasken kansa sauwa wanda yake mara da amfani da wata a kansu guda biyu da ya fi an gaba suna aka ce al-aswadani aka haɗa musu wannan sunaye guda biyu wallahu ta'ala na ma'aikata da ruwan anha sai ta bada amsar cewa abinda suke ake ciyar da su a gida shine dabino da ruwa kun ga ta a cikin na gidan manzara sallallahu alaihi wasallam wata biyu ana cin dabino da ruwa mun da aka ce mu yi wannan rayuwa ce a ce da girma kawai ta ci da gudu da ruwa ta ci da ina sai duniya ba ta sun ji dan mai dauka ba su iya ba ba mu da karfin hali da ba, kuma ba mu ba shi kadai ba da shi ne ba ta sa ba ki da irin su zai ba halisa duk wanda kuke karkashin sa abin da kuke ciki yace illa annahu قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كرام من الأنصار yace face lallai ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da waɗansu makuta daga cikin mutanen Madina wannan ta kasance masu karanci sosai suke taimakawa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da abin sha wa kana lahu manayih wannan mutane sun kasance suna da manayih mana ya jaru na maliha na maliha kuma maliha shi ne al'afiyya abin kyauta an gane ko amma wannan bai nuna cewa sukan muna magana kuma kuma ba kyauta ba me suke yi mana manayi ana itlaqin manayi ana nufin wani lokaci mutum ya ba da dabbar aure a wa kana lahum manayih sun kasance suna da dabbobin aure ma'ana su da nan makwabta su suke a ran dabbobi rakuma da akuya da sauransu daga gurin wasu mutane da ba sai su ci gaba a wasu ne kuma yi wannan ana ana yin sa a musulunci malaman suka yi bayanin sa idan an yi halar dabbar amfanin za ka iya tafiya a kanta za ka iya saɓon noronka har zuwa lokacin da kuke yarjejeniya ne wannan dabbar sun kuma masa ita wannan shi ne maniha a cikin wannan hadisi to wa wannan makota tare da Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin mutanen Madina kana lahu manaya sun kasance suna da dabbobin faro waɗanda suka ara kuma da gurbin waɗansu idan suka tafi nonon wannan wannan wannan dabbobi da wa kanu yusuluna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min albaniha fa yasqina sai su aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin madaran wannan dabbobi duniya da man dabbobin sai mu gara Allah sallama kuma ya shayar da in ji Aisha radiyallahu anha kenan da dabbobi da ruwa nan ba wai an takaita akan kansu ba shi ne galibin abinci amma wani ji wani lokaci jima jiba aka sami ce mako da wurin makota da kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nono mutanen gidan su sha wannan hadisi yana cikin sahih bukhari farko farko kitabul hiba kuma kitabul riqama babu kai fakar nabi sallallahu alaihi wasallam ya aitu wa ashabu kuma kamar da muke bayani ba da ba wani ya dika mun zama sanin kan yau baki ba wani kuma malama suna cewa wannan farko sun san rayuwarsa ne a cikin garin Madina lokacin sun ba fara fatuhat ba amma yadda aka zo aka bude ƙwarai aka bude garuruwa da dama suka samu da rima to wannan yanayi din ya kawo da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in har ya faru ya faru da zaɓar ba wai doron wato wani abu kuma talauci da sauransu kuma kamar da muke bayanin ba nan baya akwai sabai da ma su kwatanta irin wannan lalatun da Allah sallallahu alaihi irin su abu zar da misali wanda shi akwai dukiya amma kuma sun fifita sun fifita rayuwa ta gobe kiyama kan wannan rayuwa ta duniya domin a fahimtar su daddaɗin da mutum yi a nan duniya ya biya da kansa rayuwa shi da kima duk cewa duniyar ba a wajen a cinta to matuƙar mutum ya tsandama a ciki da yawa ya biya da kansa rayuwa da yawa to zai rage da cikin jin daɗin da lafiya wannan hadisi ya tabbatar da haka wanda ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya zo cikin ah, a tarbi da tarbi da agogiri cewa duk wani abin da mutum ya yi zuwa da kansa da yayi a nan duniya to fa inna ma yuqasu min darajati bi al-akhir ana rike ne ana rike wani daga dukkan darajoji sa na lafiya saboda haka wannan shi da fahimta a maimakon su da jin ƙara da daɗin duniya su jinkirta wa kawo da ƙarshen gobe kiyama da su da ومعنى لا سوى أنهرتم طيباتكم في حياة الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وانا يا ربا سيدي كما جمع سيدي يقول دمت شكرا إلى الدنيا في من جيدا كم سنة يوع وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصرية فدعوت فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاري مقلية بفتح الميم أي مشوية wannan hadisin kuma wanda ya karbo shi ne Abu Sa'id al-Makhburi ayi sabani dangane da ainihin suhuwarsa wai kuma na mun ce sahabi idan ya ga manzo Allah صلى الله عليه وسلم يا بطل اشتمال الإمام الواحدي إيه بيان يا بطل المنظرة صلى الله عليه وسلم أما لو مسلمنا أنت كان لنا تربية yayin da kuma waɗansu suka fi kan cewa shi tabi'i ne ba sahabi ba domin ba a haife shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma mafi karfin magana shine cewa shi sahabi ne karamin sahabi ne أيام التوبة بأن الله صلى الله عليه وسلم وأنه سهاد لا تقلت جوار من الغالبين أضعنا نفسه أن عمر بن الخطاع يأتي ابن المسيء سوى نائم من المبرزون في يدرون أشدي قاهي أكان وتكات ومطورتات ستة تسعر أكرم مدينة yanzu shi ne da gani wurin karshe ma ya tare yi gina gidansa shi yake daji shi sa aka samu suna al-maqburi ha nisbatan ila al-maqam aw al-maqbara wannan sahabi Allah ya kauta mai rayuwa har zuwa zamanin al-Walid ibn Abdul Malik wanda ya yi rayuwa tare da sahabbai da dama da cikin su akwai Abu Hurairah akwai Abu Sa'id ah, akwai kuma ɗansa Sa'id wanda ya rawaito hadisi da dama daga wanda ya rubuta a da dama daga ainihin mahaifinsa wanda ke shi da Abu Sa'id sunansa ainihin sunan Abu Sa'id din Kaisa sunansa Kaisa an yi kama masa yanzu shi ya karɓi wannan hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu Abu Hurairah yake cewa annahu marra bi qawmin bayna aydihim shatun masriya Abin da yana yake cikin tafiya sai ya zo da cikin wasu mutane ga ainihin soyayya akwai a kamar kaso kan akuya kan baki daya an soya kowa na yaga daga cikin akuya kada an wuce suka kira shi kusa mai sai ba a ba a yi akwai cikin abincin ba dan baya cikin yunwa ba ba dan bai da bukata ba a don yana da kafa yana da sana'a yana da gamsuwa da abin da Allah kuma ta ya bashi yana da zuhudu cikin rayuwa saboda haka sai ya ki ya ci abinci ya ci abinci tare da su wannan ya nuna cewa ba wani da kuke ba dan idan walima ne wajibi ne abu da zai amsa wannan kira ne amma kasancewar abincin da suke ci ba walima ba ne da suke kira shi sai ya ce a ba ya bukata wa qala ala sayyidi خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا عند شهر شعير أيضا سوى ما تعلق الله عليه وسلم يا بردوميا بيتبقوا شيد أين من بلد الكبار ولا بيتبقوا شيد أين من بلد الكبار ليبا تكيران أيضا سوى في كراش دي يا هلالتو إلا إن ينا إلا رضا الله صلى الله عليه وسلم سيكون رضا الله صلى الله عليه وسلم wannan shi ma yana nuna da zuhurin abu da yawa wajen ba wanda wani yadda ne a ko suke cewa shi ne kwaɗayin dan zuwa abu da hurairah kan nabi cewa ya fara a hadisi da yawa ne dan kuma yana tare da manzo kuma su alaihi kuma me yasa yake tare da manzo Allah sallallahu kullum da yana tsaye a kan sadaka a kan abinci aka fice masa kawai saboda haka wannan ya ana tabbatar cewa shi mai kamun kai ne ne kuma bar gujewa duniya ne inda ma yana da sunan da Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya samu hadisi daga gare shi wannan hadisi ne ban ku tare da shi cikin kitabu al-Qiyamah babu makarin da Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ya'kulun حديث لك بعض وعن أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على ثمن حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات رواه البخاري وفي رواية له ولا رأى شاة سليقا بعينه قط الحديث رواه البخاري وانا عندي ألف بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي سوى ان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على إمام حتى وما الله صلى الله عليه وسلم في تفاصيل حديث اكل فيه ربع حديث <laughs> shi على أطلاقه سؤال da شو دولة أبن أيدي سير ko kuma الجزاء أولا mutum mutum zai iya dora abinci da ake yi da zan kula da ɗan abincin da kyau shi ne kuwa amma da Allah ta ba kuma bai ta dora abinci a kan teburin halin duniya wannan ya nuna yake shi ta kashi fiye ke kawai a duniya bai cika kan ya nuna yawa ko da ita wannan rayuwa ta duniya wanda ya zama cewa shi kuma za a ci abinci a kan kudu eh ya nuna haka da nuna haka iyaka abin da yake nuna yana nuna alfa wato yana nuna irin zubbin da manzo Allah sallallahu alaihi kuma yana da kyau a koyar shi ba yana da kyau a koyar shi idan mutum zai iya cin haka ya ci abinci a kasa ya yi amma idan mutum yana cin abinci ba a kan da kansa ya yi wani abin da ya nuna samun barafa da su abinci dai da ya kuka faru ko da wannan guda uku yi cin abinci ima a dan kuke ba ya yi nuna su da nan faru zai wa ana faru kuma na ya nuna cewa wallahi kuma ba irin abincin da yake ɗiba ke ba ɗinka bai da yawa kaɗan yake da abinci ya ɗaya ma aka kawo maka da har yanzu kafa a gaban ka duk abincin da kan saba ci kace za ka ci gurin nan sai ka awa nawa kana abinci a lokacin da sun da suke sai ba ka yi da tsari cin abincin ba saboda ka duk da wannan abubuwa suna nuna mana ainihin kafa irin wannan da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yawancin malamai masu kwatantawa a sunna za ka tarar da su suna gwada irin wannan kafa akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda albani ya kawo cikin silsila sahiha da albani ne ba duniya ba bai da kudi a yanzu duniya ya shara ko ko ina abin shi a matsayin kada a kai aka tambaye shi da me kike cin abinci ce ne sai ta tabbata da yake bugawa yana da littattafai da ake bugawa a dawo kaza a dawo kaza wuraren masu bayan tafai to kan abin da yake shi ne masa da shi suke bugawa farko farko na yau tana gyara abu amma da ke baya ba da wani aka tambaye shi me a da kuɗi ba da ni dukkan a duniya kuma ba kuma duk irin kuɗin da yake so ba a ba shi amma kira ta ce ya zo ya zanto shugaban jami'a ta madina wanda duk mutumin da ya shiga jama'a ta madina ko da karbin malami ne a cikin jin da yake kwanci ake jawo shi wanda za kuma a ce ya zama shugaban jami'a yake yake da ba ta kai da Za aka same shi da ya ce sai ce ba zama ku fara yana cewa khairu rizqi al-kafa mafi kyan arziki ne kafa ma'ana dan abin da zaka yi rubutu shi ka ci ka sha ka biya kana bukatun ka shi kenan irin wannan haka motoci ashirin gidaje ɗari kaza kaza wanda za ku hana kuka kan hana ka suna da amma kuma ta hana. su hana ka shigo a cikin wannan wannan ana turaren Allah ya ce mazan Allah ya ce zai iya kuma ba ku zai guda gaba. duk irin wani mu ne muka taba amma a ce wani ya kai masu gurin kuɗi an yi sunan a gani ba a cikin shari'a wani wani haske wurin da wani ya ka ci abinda Allah ya ce abinda mazan Allah ya ce ka daidai ta rayuwar jiya wasu yi ba za su ga da rayuwar ta duniya mu ba ta rayuwa saboda haka idan an yi yawa sosai to babu shakka mutane suka manta da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yanayi shi ya sanya irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin abokan al'adun sayar irin malaman zamani irin su albani irin su gamba bimba bimba duk duniya ba ta ba da sunan shi ba amma wallahi duk duniya su za ka yi da shi in ka ganji ban zo ba ta wajen wannan da shi ba mara da shi amma da ba da shi mara da ba wallahi da zuwa ba bin ba da kuke shi wallahi da zuwa ba yawan da rage da same shi a riya a zuwa same shi da kai shi ana ce wannan shi ne bin ba wallahi da zuwa ba iya da ta da ni ba dan me don bai shi ma ku shi biyu a yi ɗaurin da mu. a da, ko babban malamin da duniya yake su ba ku da yake su bai samu amma ya fi fitar rayuwa irin ta lahira a kan yin wannan rayuwa ta duniya رضي الله عنه yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa cin abinci akan teburi ba حتى مع خريبة الناس دمي دولة دمرة سكين تجنيها معصوف أبو هبرج كما تسكين تجنيها مطهن بشو فنيت وما أكل خبزا مرافقا حتى مات فنم بيتفى كل برود من لوشي بحرية بردونيا لوشي بحرية النظام اليوم يلم برود برود مرافقا ha azaman ba irin namawa irin gurasa ne irin wanda turkawa suke yana nan a cikin jami'a a kara da shi biyu ba yana da kauri mu yau an kawo wannan kauri ne mu a wurin za ka ce bai taɓa cin burodi mai laushi ba har yawan duniya wannan hadisi imamu bukhari ya fitar da shi da kullu waya ta zama wato riwaya ta sa wala ra'a shatan samifan bi'ainihi qab kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin akuya da tuffiya ka tsokanta soyayya da irin sa ba a shafi samir akuya da ake shirin ta samir ko asma da rashin larabci shi ne wanda aka yanka ta na farko karama kamar aiki daga cikin shanu kenan idan ka girma ba a cewa samir irin ɗan ƙanana da wanda naman da laushi kuma da daɗi sosai sannan kuma idan aka yanka tokar ba a ɗebewa ba a ɗebewa ka tokar da yadda aka yanka na haka ake jefa a cikin ruwa ruwan zafi sannan a zo a kankare gashin jikin ko kuma a gasa a kan wuta a kankare gashin jikin sannan a dafa a sannan ba a soya sai ga da annabi Ibrahim alaihi salam yi wa bakin sa mala'iku in aka ji bara'a ila annabi wa ja'a bi ajlin samin فقربه إليه فقال أنا كنت وكلت بك إذا ترى فنك في كرش لا رفع بك يوم كنت نفع كنت وكلت بك إذا تزوك عيشي sannan mutane su yi daya a kawai mamaya wanda ya gata nan wancan na ya gata can لو ظهر فرح ليه تقول لي الشرط الثاني ولو ان استطاع ان وانا يوم تسوي مصحن يشوي وعند قبل بتاعه فاضل يقول على التقول على كده وعكسه اكيد اي كما قبل بتاعه التطور ما اقول تجربه ما كل يقاوي درجه تقاوي سي ايام كذا ما تنتهي كذا ثم الله هو يقول على كده a'a bai ma saba ganin iri wanda bai irinsa a ce an gasa an suya an dafa an kawo ka cokansa a aji bai taba gani ba balantana kuma ya ce ni na gani na ci Allah ne na gani na ci kuma wannan ya nuna wasu zuhurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin kawai suna duniya da yake wannan hadisin zahiri kamar yana kan wasu hadisai irin hadisin ummu salama wanda take cewa ta gabatar wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nama nama akuya to yayi wani lokaci kuma ya ci zahiri yana kawo da hadisin Amr ibn Umayna hadisin na cikin Muslim cewa ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaga daga kafadar akuya shi ke nuna cewa ya ci irin wannan dabba to shi ne mun hajar yake cewa wannan zahirin sa babu kawai A da manzon Allah bai gani ba bai ci ba ne ka cokarsa. amma bai hana wani lokaci a kai mai ya ci ba wani lokaci a kai mai kafaɗa ya ci ba wannan duk bai hana ba kuma ya nuna mana cewa akwai hadisi mare inganta cewa manzala sallallahu ya zo madina akwai bai yahudiya da ta zo da da domin manzala sallallahu ya kasance yana cin zira'i amma kuma akwai ba ciki manzala sallallahu ya kai masu yin ci malaika da sanar da shafi akwai sanwa ciki mai ciwa sannan kuma manzala sallallahu hadisi ya tabbata cewa an taɓa kawo mai zira'i ba na hasa na ta sai ga ɗaya فقال ba da bayyin wala ya adam wala faqa da ya ga wasu da abin ce ni ne shugaban duk da da annabi adam baki daya ba alfahari ba ba ba ta ji ba ba ta yi ba ta ji ba to duk wannan bai karu da bai karu da wannan hadisi ba وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدخل ما يملك به بطنا رواه مسلم الدخل تمر ودي وانا حديث هذا بعد الوصف اسكن بعد ان نبوك وصلنا حديث هذا بعد ان عمر بشير صحابي محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكون مقبولا لابو عبد الله شيء فرق صحابي لا تهيفا اسكن اصاب بعد ان جاء المدينه قال لي كلام سيدنا yake cewa laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam anan kuma ya kuma mana hadisi da aka kaice a can baya idan muka lura shi annabi ibn bashir ba shi ya furta da hadisin ba yayi kuma san da Umar mun yi bayanin cewa khatibi ne babba kana khatiban musawwara mun sai yana hudu ba ka ji kamar ba wani ne hudu ba irin sa duniya to yana cikin hudu ba ne sai bayani irin wato rayuwa da manzo zama sanar kuma da sahabbansa suke yi wanda sai na Umar yi bayani cewa sun kasance suna kaura cewa duniya daga nan ya yi kotu sai na Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya kasance ya barnu yawma ya yakan wuni yana zargi ma kan cikinsa don tsananin yunwa yana fama da yunwa wa ma yanzu min ad-dafari ma yanzu bihi bakla baya samun wato bai samun dabino ko da alfasiri ko da wanda bai da daraja ne wanda zai ci cika cikin ba dan ya kawo wannan yunwa dan baya samu hadisi yana cikin sahih muslim a cikin farko farko kitabun zuhur da kuma kitabun riqaq وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ليش تقول لي تجي الذي كنت مدني في قولك القرآن الأحاديث وتكبرت المواجهة في مقام الباب من تبعات يحدث في كتبير بمعنى أنا وشمت وإذا أكبر في من يوم

ya yi itikanin qur'ani da kyau ya karanta yadda ake bukatar mutum ya karanta ba idan ya kuma daga cikin kasance abinda muka sani shi ne wani qur'ani tana tsiri shi kai shi manzo Allah kuma da kullama yana da malamansa shi ne malaka jibril alaihi salam saboda aka wannan darasi na gare mu cewa kamar yadda shi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki karatu musharahatan baki da baki har ma yana kokari ya riga malamansa Allah ya mai tsawon shi da hannun ke sabbi da tsarin ka ke sa a jira ne to da yana cewa dole shi ka koyi kasu Qur'ani daga bakin mali akwai wasu gurare da za ka zo a kan da ake da za ka sanya a girbi amma idan malami ne zai nana kuma ke sake nana kuma ka kalli ba ka sa ka san ke nufi ka iya karanta ya mutum ne kare ko a cikin girma da bakin malami ya fi kyau bayan kuma ka kada da baki malamin kana so ka da hada daga nan kuma kuka bayani ka wannan sai ya kama ba a'lam tambaya ta biyu menene hukunci ne mutum ya yi mashin ya bayar ana masa kasuwanci da shi sannan idan kuɗin da ake yi da dan Allah zai biya in yi fita sai masu ya gaba shi wannan kuma ya rasa da sa addinin musulunci kuma kuma da shi ne kuma gudu albayya wa tafsir albayya wa tafsir ma'ana ka fi abu ka kabiya da ka ta kana a nan ba sun yanzu har ta mutum ya ba su ba ku misali arziki ba nan dubu na fara ta ba ba da hajji ne shi ne yanzu ta dubu da bayan ko mutum ba kenan ya amuri ba ai tun da wannan kudin da na bayar na gida wannan kudin na gida yana juya kafin kawo lokacin da zai ci kafin mashin da mai mashin ne zai yi ba da yara wannan rikon da mun yi ba iya kura a kan kare ko saboda aka ran babu damuwa ya haramta shi ne albayyau bi sahbi wallahu a'lam ina da kan da yaro da ke da wannan kin da ta ta na ta ta ta ta wa Allah sai ba ne kawai kai

والاسم ما هاك فينا الفتاة وكريد أن يطلع عليه الناس نعم وكريد أن يطلع عليه الناس فتين كسي يتشك بلا عدي الفتاة لما لن يكخش قبعي جواتي إليه الخلف وطمع النفس إليه النفس والاسم ما هاك فينا الفتاة وسرد في صلك وإن أبقى نفسي صدقا وجه استمسك على ما كتب وطمع واطمأنت إليه وطمع واطمأنت إليه القلب وليس ما حكي في نفسك تردأت في ذلك وأنا أبقى النار أبكوك نعم وخليل في قدر إلى حسن الخلق وإثم حال نفسك وكيف أجري عنا سواء ده معنى مين؟ دي أبو الله عليه في يسوع أولادك shi abu sai kanka a ran ya mutu duk abin da abu za ka rai ya mutu saboda kyawawa da biyu duk na yin gaskiya na sauran duka bai tafi da cikin kullum abada wanda ba kuma da yake gudunawa kuma za ka aika shi ba ba ka fada ba ka kawo gaskiya da wannan wannan gaskiya shi ne kan cewa ne da ba haka ne kana kan sanya kuma ba zai an da gidan zama ma'ana in kana a cikin mutane da reza ne sai kan ga ba giya abin da ce ba giya abin yana ba yana zuwa da rabon wata. kowa saboda in ma haka bai na tsokariya da kwallo aikin dai abin da ya yi tara da kai wa haka da ta yi wannan shi ne abin da ya yi ya kawo wajen ranka kana akwai ta yafi tana na kawo ba ne bane ka sai kuma a lokacin da aka sa amma domin mutane kana kamar mutane da ce ga wani da kenan da aka yi biyar. laifi ko da wata ne sarrafa ta rubu cewa da kai ta ne dan da kai ba sana da kana da mawdu kira ne da kuma laifin da ke sanya ta da sarrafa ne ko da su ta ba ta shi wata ba kira ne ta ku shi ne hadan da mutum ya san daga dan yin kalmar Qur'ani ta a wasu malaman ba da tawassul da fara yi da nan kallo da ba a dan da kana na tafi yake da ma wani zalla a ka zauna a wannan hali hali tafi da tafi da ya kwakwa yi a cikin masu da yi mutum a wasu da ya zalla a wannan ce da ya zalla a wannan kada wannan wannan majalisu me zai fara kuma ce ba mutum dinin arba'in wata riga ma da sun dinki da wannan zai samu aljanna ana cikin tsaron mutu zai samu aljanna ita wanda ya ke banci maza ne ko har da mata har da mata kuma kan yin tattu duk wata ba a cikin shirar musulunci da ake wa maza su mata suna ciki shi sa ba ya ɗaka cikin kwalaba da aini fadilar ba a kulli musulmi wa musulmanin ba don ta ce kulli musulmin ba a wadata ta su shiga ciki an gane